Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau goma ga watan Oktoba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mahimmancin tattauna mahimman batutuwa tsakanin waɗanda za su yi aure ko ma'aurata. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da tare da bakin da ta gayyato mana. To mai sauraron barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu yana dauke ne da Aisha Abdu Bako. Binta Aliyu da kuma mana Hayatuddin inda za mu tattauna da su akan ba da shawarwari ga wayanda suke niyyar aure da kuma ma'auratan akan mahimmancin tattaunawa tsakanin masu niyyar aure da kuma ma'auratan. ana samun matsaloli musamman ga waɗanda bayan an yi aure ka ji mace tana cewa mun yi auren soyayya bayan nan kwana biyu miji na canza mun ni ban san ne ne matsalar ba a'a na gyara ni ina da tsafta amma kuma duk da haka dai na kasa gane ne matsalar to hajjabinta me za ki ce eto eh gaskiya sanin halayyar juna da kuma tattaunawa a zamantakewa aure yana da matsalar muhimmanci za ki ga saurayi da budurwa an ɗauki dogon lokaci ana soyayya in aka ɗauki wannan soyayyar a tunani ya kamata a ce wannan lokacin da aka ɗauka to su fahimci junansu shi ya san menene wannan yarinyar take so ko ba ta so ita ma ta san nashi sannan kuma mm. a cikinsu kowanne ya fahimci irin halayya da ɗabi'un wanda wato neman juna musamman ita ta san halayen shi daidai gwargwado tun da da wuya a ce ta san komai shi ma kuma ya san nata halayen daidai gwargwado ta hanyar magana za ka fahimci mutum kowane iri ne sannan kuma da ɗabi'un da yake gani nata dole zai fahimci abubuwan da yake tare da ita ita ma kuma ya kamata a ce ta fahimci waɗannan amma za ki ga su da yawa an ɗauki dogon lokaci ana ta soyayya to amma kuma sai in an zo zamantakewan lokacin auren sai ki ga an suna samun saɓani ya ce ai shi bai san tana kaza ba ita kuma ta ce ai bata san shi kaza da kaza ba ne daga nan dai sai ki ga matsaloli iri iri mm. maimakon tun a lokacin nan ya nuna mata kai ni ba ba zan ɗauki wannan abun ba ba na so ko kuma ita ta ga wasu abubuwa ya fito daga gare shi za ta ce mashi ta ni kowa na aikowa haka da haka da kake kamar bai daidai ba mm. in ya so a nan kin ga kowanne ya san cewa abin da wane baya so da kuma abin da wane yake so to a lokacin ne sai ga an samu matsala kuma su ba za su iya fitowa su ce ni abin da kai ko kuma abin da kike yi ban yadda ba daga ciki maimakon haka sai ki ga shi ma ya kullo da nashi halaye ko kuma ita ma ta kullo da nata yadda dai kowa zai ce shi ni ma da wani yana kaza ni ma zan rama wato ga ramon gayya eh mun gayya to da yake aure ba abun wasa bane abu ne wanda yake an tabbatar da shi a kowane addini da kowane kuma al'ada a naki mahangan maimuna me ya kamata a ce su ma'auratan ko waɗanda suke da niyyar shiga aure sun fahimta game da halaye ko kuma yadda za su zamanta kewa. ai farko abin da ya kamata shi ne mu koma ga irin al'adun mu na baya hmm. a da idan namiji yana neman auren yarinya kin ga zai fara ne ta kan iyayenta ba ta kanta ba sai ya gano asalin inda ta fito kiman iyayenta da kima na gidansu to lokacin da ya zo ya fara santa a cikin tattaunawan da suke yi na wannan lokacin tsarin da ake zuwa dama abin da ake fahimta shine kai ka gaya mata tuni ina da hali kaza ina son kaza ina son kaza amma ni bana da ra'ayin kaza a fito fili ita ma sai ta ce to ma ka ga ina son kaza misali kin san namiji yana da kishi mu mata ana gaya mana kishi amma gare kishin mace da namiji tun a lokacin namiji zai iya gaya ma budurwar da yake neman aure to ni fa ba na son dinga ganin ki da kawaye barkatai kuma kai ki zo gidana in rika ganin kawaye na cika ɗaki ana ta hayaniya a'a mm. ni ina son kawaye kan su wuce biyu namiji zai gaya miki cewa ni a gidanmu mutum kaza ne mm. ina da uwa ina da uba ko ko ina da uwa ban da uba ko ina da uba ban da uwa ina da kanne ina da yayi to ina so ki zo ki zauna da su lafiya kinga tun anan ita ta fara daukan wasu karatu sababbi wanda za ta fara nazari tun daga gidansu ta gano cewa to idan na auri wannan zan iya zama kinga an samu maslaha kafin ta shiga mm. haka ita kuma idan akwai wani abu da ba ta so hmm. misali kila shi mai yawo ne hmm. kin san akwai namiji mai yawo in ya fita sai cikin dare ya dawo miki kin riga dare yayi nisa ba ba ki samu wani lokacin zaki wani fira da shi ko wani magana mai daɗi da shi ba hmm. to tana iya ce mishi to ni kuma ban san irin wannan dogon yawa kuma ni ina so idan ne maka abu ka ga nayi ba daidai ba dan Allah ka gaya ma kowa ka zaunar da ni ka gaya mun kuskure na ni da kai mu gyara To Aisha na jiyo gare ki saboda za ki lura musamman soyayya irin na matasan yanzu akan ɗauki lokaci mai tsawo ana yin shi. Idan ma a waya za su yi sai ki ga an yi awanni wani ma kashe gari ake yi ana ta faɗan abubuwa. Shin ba ta ganin kamar ina ba su je wurin bane ba su taɓa daidai wurin da ya kamata wani hira suke na daban da bai shafi rayuwar su da za su yi ba. Shi ke kawo matsaloli bayan an yi auren kuma ya dinga kwaɓewa. Eh to a mafiya yawan lokaci wannan dogon firan da ake tsayawa ana yi ba wai firan na mu fahimci juna mai kake so me nike so ba ne mafi yawa a neman aure ba fa zaman da aka yi a neman aure ake zuwa a yi a cikin gida ba yawa a mafi yawa za ki ga neman auren da za a yi a waje idan fa aka shiga gida kuma ba irin wannan zaman ba irin wannan soyayya za a yi ba so iyaye su ya kamata su fahimtar da 'ya'yansu daga iyayen ba shi namiji da iyayen mace mm. duk abin da za ka yi ka tsaya ka yi shi tsakaninka da Allah kar ka gina rayuwan karya a waje idan kuka shiga ta gane karya ne zama ba zai yi daɗi ba mm. kuma duk yadda aka yi a zauna a fahimci juna ba za a fahimci juna ba amma in tun daga waje an gina muna tare to kafin mu yi aure ya kamata a ce sun fuskanci juna wannan ta san me yake so shi ma ya san me take so me ba ta so ko da ba duka ba ne amma ya kamata a ce a wannan zaman neman auren an san wasu abubuwa wanda kuma idan aka je zaman aure to zama ne wanda za a ce yau an kai amarya ɗakin taron da an ya shigo ai za a zauna a tattauna to kin ga yanzu Allah ya kawo mu haƙan mu ta cimma ruwa to ya kamata mu fahimci juna da kyau da kyau ni ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza ke kuma menene ba kya so menene kike so saboda kiyaye yawwa ai harshe da haƙori ma akan saba haka yawwa akan saba kuma akan koma hmm. a ci gaba suna nan tare to su ma in suka ɗauki wannan hanyar na cewa ba na son kaza ba na son kaza ba na son kaza shi ma ya ce ita ma ta ce to duk lokacin da ɗaya daga cikin su yayi wani abin da wancan ya ce bai so sai a zauna tun da ma an sanar da juna yawwa an sanar da juna kaga kowa ne ai kaza kazan nan da muka yi mun ce kai ka ce ba ka son kaza ni na ce ban son kaza to ka min kazan nan kin ga in an zauna kila lokacin da ya ma ba a lokacin ya kamata a yi shi magana ba hmm. sai ki bashi in ɗaya ya hau sai ɗaya ya haƙuri idan ya zama ya sauko sai ku zauna sai ku yi magana ta fahimta to shi ne za ki ga har an ja amma a mafi yawan lokuta dole sai aure ya, zaman aure ya kasance kai namiji ka zama abokin matarka ita kuma ta maida ka kaman ƙawarta kar ku ɓoye ma juna komi ku saki jiki da junanku to sai ki ga zamantakewan ya yi daɗi amma in har miji zai zo aini ne boss ita kuma sai ta ce ita kuma a akon ne kullum ni kuma da kake nema na ai ba haka kake mun haka ne sai yanzu ne zaka rika shigowa to ba ku abin da yafi ka shigo matarka ta zama kamar abokinka ku yi wasa ku yi dariya to sai kiga ko da bacin rai ya shigo wani zai yi haƙuri idan wannan ya sauka wani lokaci kaza da kai kaza nan gaskiya ban ci daɗi ba a tuwon wancan yi hakuri sai ana samun fahimtar juna Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Idan na fahimce ki shi auren gaba ki daya a yadda kike sa cewa shi namijin ya san cewa matar duk da ya aure kuma shi ne babba a gida bai hana shi shi da ita zanga tattaunawa. Kwarai da gaske. Kuma bai hana in akwai wani matsala a cikin su in yi laifi. na yi kuskure ko kuma ita in ta ce to kamun ba daidai bai ce eh to ya hakuri mm. dogon firan nan dai kamar yadda za mu kara koma eh, mai ta ba mu misali da cewa a lokacin da mm. an zo taɗi namiji zai faɗa gashi ina son kaza mm. yawan mu a gida kaza ne a za mu zauna a gidan dangi da sauransu yanzu kuma matan za ki ga ba ma dangin bane ba na a ce wakilan dangi sun shiga cikin ne sun bata zama daga ita sai shi amma za a yi dogon firan zai zo taɗin za a yi waye a ki gare ba a samu wannan fahimtar na me yake so me ke bata mishi rai shin wani irin mutum ne shi ne saurin fushi ne mai hmm. tsabar haƙuri ne ko kuma a idan na mishi laifi ga yadda zan yi in lallashe shi ya dawo akan lokaci ba tunda akwai wa'annan sarrafa hmm. da zai iya gaya miki ina son abinci kaza idan kin san cewa kin bata mu rai ranar da zaki bada hakuri ai wannan abincin zaki mm. ki sha kwalliya mm. to mata ta san wannan kuma ka mai da hankali akai a mm. ni dai ya sake mu ya canza mu ni ban san yanda zan yi da shi ta ina kuma kuke gani akwai wani matsala bayan cewa mijin ya canza mata ita bata samu lokaci sun tattauna ba a ranga samun kibi a maganar tattauna da kuma samun fahimtar juna eh to kin ga kaman mafi yawa za ga ita mace da ita ce ta zo gida za ki ga kawaye za su zo wannan ta zo kowace da na ta irin ra'ayin da to ke kuma nan za ki faɗi naki gashi gashi gashi gashi gashi to a nan a irin nan ne sai ki ga wani in ba a ci sa'a ba wata an canza mata ra'ayi wata an kama mata wasu akidu wanda bai kamata ba wanda da ba zai iya ɗauka eh, ba zai iya ɗauka ba to kin ga a nan ma kawaye sun kawo wasu matsaloli ko yan uwanta ma har da yan uwa ma za ki ga wasu yan uwan za su zo a abu kaza an yi kaza ke ko me kaza suna kawo matsaloli kamar yadda Aisha ta ce so da yawa za ki ga akwai wa'inda za ki ga da ana zaune din ana samartakar gwanin ban sha'awa mm. to kuma da an zo shi a tunanin shi cewa aikin da aka ce kai kai ne babban to shi kenan kuma sai wani girma ya wuce mm. kima mm. wanda ba zai ɗan sassauto da kanshi ba yadda zai fahimce ta ya sa mata tsoro a cikin zuciyarta sannan kuma ita ta kasa cewa ba san cewa ita tunda take mace tana karkashin shi ai ma ina da haƙƙi da ya kamata a ce in kayi wani abin da bai daidai ba in nuna maka in ya so mu gyara tare mm. to duk irin waɗannan matsalolin su suke kawo irin waɗannan zamantakewar kuma watakila an yi wa juna karya. Mm. shi ya yi tashi karya ita ma ta yi nata mm. kuma an zo zamantakewa gaskiya ta fito to kuma an rasa yadda za a yi a nuna cewa ai dana ba haka ba ne to kin ga duk irin waɗannan matsalolin kafafen sada zumunta mata suka yi sun mai da shi kamar nan ne dandalin neman yawa da kuma neman shawarwari mm. za ki ga kullum safiyar Allah ta waye akwai wadda za ta rubuta magana akan yadda zamantakewar auren ta yake tsami mm. ta gaji wata za ta ce a bata shawarar da za ta karkara auren in kika duba dukkan matsalolin da ke ga magana ne na rashin samun daidaito na magana tattauna tsakanin miji da mata mm. wanda wani lokacin in kika lura za ta ga sai da aka shiga auren sannan ka fahimci cewa fa akwai wannan gibin to yanzu tunda matan na tsundum cikin wannan halin wata za ta shiga cikin damuwa har ciwon damuwa ma ya same ta a saboda yadda mijin ya juya mata baya bayan ba haka ta aure shi ba ba haka suka gina soyayyar tasu ba wani irin shawarwari za a ba matan da yanzu suke cikin abun shin yanzu ya za ki turbullo wa al'amarin yanzu su fara tattaunawa kin san an ce aure hmm. ibada ne aure ba fashon ba ne to kuskuren da aka samu yanzu yawancin 'ya'yayen mu suna ɗaukan auren kamar fashon ne hmm. kuma duk auren da aka gina shi da tobalin toka kin san gushewar shi ba wuya kamar yadda aisha ta faɗi tun farko a gina maganar auren akan gaskiya ni kin ganni ga daidai karfi na mm. rufa rufa rufa na yi kaza zan iya ɗaukar in yi kaza in yi kaza to ke kuma sai ki tallafa mu saboda mace kin ga an ce mace ta gari ita ce sula ta zaman lafiya ga mijinta duk namijin da ya auren farko ya sa'an mata ta kwarai ai tallafin ba wai kuɗi ne za ta ciro a ajihunta ta rika ba shi ba a'a mijinki ya je a kawo gwargwadon abin da ya ce miki yana da shi to sai kuma sai ki tattala ki kula da abin sai ki fi shi nuna son abin nan da ya kawo miki hmm. sannan kamar yadda Aisha ta faɗa kar ki ɓoye ma mijinki komai kin yi baƙuwan ƙawa idan ta zo miki da wani siga na labari mijinki na shigowa a'a sannu da zuwa abinda duk kika saba mishi a gabanta ki mishi sannan sai ki gabatar da ita wane wannan ita ce kawata da nake ce maka wanci ku gaisa mana to ya tsaya ku gaisuwa tsakanin kawaiki da kika yi ko ɗan uwanki ki nuna mahimmancin yan uwanki a gun mijinki ki daraja su sannan ki daraja nashi yan uwan to in Allah ya yarda idan wani bai ta da ke ba kuma yawan surutu kin ga kamar mu iyaye duk uwar da ta aurar da ɗanta ko uwa ya aurar da ita ne je ki mutu karaba hmm. ko to ba a so ki zo ki gaya ma iyayenki abin da aishin rai tsakanin ki da mijinki domin yanzu duk zai iya wucewa ku shirya kuskuren da muke samu muke kasa shawo kan mazaje yanzu da namiji ya zo ya hau a cikin fushi watakila a waje wani abu ya bata mishi rai in ya shigo cikin gida a cikin fushi ba ki san yadda za ki tarbe shi ba sai ke ma ki dangwara mishi abu ki gurga abu ko kuma ki ji in akwai yara dan cika zaka zanka saboda ran shi shi ma ya bashi saboda ya bata miki rai to kuskure ne idan kika ga mijinki ya zo ya tashi da bambami da masifan shi ki shu ki bar shi ya sauka sai ya sauka sai ki tuno akwai wani abin da yake so yana faranta mai rai dangin abinci ne ko ko gyara mai wani abu ne sai ki tashi a lokacin saboda an ce mu mu ne muke kasa su suke sama to daga baya zai zo ya sauko ko ya fita ne ya dawo za ki gan shi ya shigo da fara'a to kar ki ciro mishi wancan labarin abin da ya miki a baya sai ki kirkiro wani labari ko da kirkira ne sai ki fara bashi wani labarin wani kisa mai daɗi mai daɗi wanda zamantakewa ya yi daɗi to sai ki da ya sauko ya yi nadama abin da ya miki amma in kika hau ko mu mata ya mu muni ne in kin hau da faɗa ni na hau da faɗa ba za mu cimma nasara ba ba za mu wata mu za a fahimci juna ba za mu fahimci juna ba amma in ke kika zo da faɗa ni ne shiru ko duka na kika yi nai haƙuri to ke ma daga baya za ki dawo ki gane cewa abin da kika yi kuskure ne sha'awa zame ya auren kulle abin sha'awa kin 沙娃又几续播放。 Kafin mu karkara shirin namu, wakiliyarmu Binta Ibrahim ta sake dawa da bakwa da ta gayyato mana a mu na kwalama. Mai sarara mu da zuwa cikin zaurenmu na girke-girke a cikin zaurenmu na yau da gobe. Yau muna tare ne da Umma Hani rayan Lamus wadda take daga jihar Nasarawan Najeriya wanda za ta yi mana girke-girke irin nasu na gargajiya. Umma Hani barka da zuwa. Barka dai. To a matsayin ki na matashiya kin ce ke kin kware a cikin wannan girkin wai har ma na gargajiya. To a girkin garin naku me da me kike iya? Eh to kin gani a girkin namu akwai tuwon alabo sannan akwai miyan karkashi wanda ake sawa gyada. Gidan kuma soyayya. Shi miyan karkashi ne ake sawa gyada. Tabbas haka ne. To me sauraro sai ku biyo mu ku ji yanda ake wannan ita miyar karkashi mai gyada da kuma tuwon rogo na mutanen Nasarawa. ta umma hannu da me da me ake bukata idan ina neman shi wannan tuwon alabo da shi kuma miyar karkashi mai gyada ito kamar in dai tuwon ne zaki zaki tanaji garin rogonki wato garin alabonki na gari ake so karanta eh. wanda aka nika aka busar aka nika aka zama da ita gari kamar da garin masara garin shi alabo wata kina nufin na rogo kenan eh, busasshe eh busasshe garin rogo sai kuma sai ruwanki in ruwanki ya tafasa zaki ɗora ruwanki dama idan ya tafasa sai ki sauke ruwan a ƙasa mm. sannan sai ki tuka tuwon ba talge ba talge kawai kai tsaye ake sawa a hankali ana tuka eh, har ya kai daidai kaurin da kike so ya miki sai ki ci gaba tuka sannan ita kuma ana tuka ta da karfi so kuma ana sa mata karfi sosai da sauri kenan ake da sauri ake eh saboda tana iya yin guda ko kuma za ta dudunkule maka ka ji daɗin cin shi ba eh. so ana yin shi saboda dankon shi ma ana yin shi da sauri sannan a mm. tuka shi wannan tuwon kenan wato shi da an tuka a wannan ƙasa eh. za a nauka ne a maida a cikin tukunya ya sulala ko kuwa ne a ba wani sulalawa da ka gama tuka shi kenan nasarawa Ka <laughs> to an yi nasarar yin wannan tuwon nasarawa tuwon kenan eh. sai kuma da miya ne wannan zaka tare da kayan miyanka da ka saba su a taruwa albasa sai dai san miyan yauki wani lokaci bai fiye son albasa sosai ba Sai saboda haka za a taƙaita sa albasa a ciki sai kayan za ka samu a tarunka hmm. albasa ko ta taisai hmm. da busasshen kifi saboda idan ta ci busasshen kifi ta fi daɗi. Allah. <laughs> Wallahi. To shikenan bayan na tana jo in abu ina buƙatar mai. Eh manja. To ja ake manja eh saboda mu akwai can akwai manjan kwara da muke zaki da manjan zaki ga yana da gardi hmm. ko baka soya shi ba ma yana da daɗi shi abin shi. Muna ce mishi sabon mai. Haka. To da shi ake yin wannan miya sai kuma da ɗanyen karkashi. To. to da yake mu a can muna da wasu ƙananan karkashi haka ake gaina da yauƙi sosai kuma daga ka dan saka shi haka yana dan haɗa jikin shi baya irin warwaran nan da wasu zaka ga suke yawa to to abin da muke bukata kin ce akwai tarugu ko tasai ko kuma haɗa guda biyun eh. sai dan albasar ka eh. sai gishiri sai abin ɗanɗano eh. sai ita kanta kalkashin to kuma na cikin cewa akwai gyaɗa. sai kuma gyada <laughs> na'am ita gida mamaki da ban taba jin cewa a miyan karkashi ita ana sa mata gida ba gaskiya kowa idan da ce ana sa gida irin a cikin miyan namu sai ga suna mamaki ta yaya za a a fara cin wannan miya eh to yanzu ita ita gidan ya za a yi ita sauran abubuwan kuma yanzu sai mu bi bi da bi domin mu gabatar da miyan namu eh to ita gidan kika samu ta zaki soya ta ne kamar da ake soya na kunu mm-hmm. ita saboda ta sa'in ta dan yi kanshi wato adam bata tsoro haka yawwa a bata tsoro amma ta dan jijiki dai dan hura. ba wai ka ta yi sama sama sosai ba ta dan ba wai ta yi baki ba dan eh. ta yi baki zaki ga miyan mata baci wani lokaci tana tsiran daci to idan kika samu sai kika dan soya sai a daka ta wasu lokaci wasu suna iya shekewa wasu kuma ba sa shekewa wato wasu ba su damu da bawon ba eh. Eh. wasu ba su san bawon amma kana san za zaka iya dake ta gaba daya sai a daka wannan bawan daka ta ake sosai har sai manta ya fara fitowa ma daga cikin ta tayi laushi sosai hmm. Hmm. to wannan kenan sai kuma mun a gefe bayan kin gama sai ki daura ruwanki ki me zan fara dora a cikin tukunyar da zan dora in yi miyan nan eh to kayan miya da ruwa ba mai ba mai to ba ki sa man ba ki sa kayan miyanki da kika jajjaga ki zuba ki zuba ɗanɗano ma ba za ki saka shi a lokacin ba da gishi mm. saboda yana tsinka karkashin to za ki saka kayan miyanki ya tafaso idan ya tafasa kika zuba karkashin ki ya gama shi ma ya tafaso ya nuna sai ki sauke shi ƙasa bayan kin ɗaura kayan miyanki kin zuba kayan miyan kin sa ruwa sannan sai kuma ki nemi kifin ki da zama na ci ana sa busasshen kifi sai ki gyara kifin ki ki sa shi a ruwan zafi wani lokacin ana wanke dama da gishiri saboda cire kwayoyin cuta da kuma kashe su wato ainihin tsutsotsi da suke cikin kifin bayan kin wanke kifin kin wanke kin ciccire kin ajiye a gefe sai kuma daddawa na manta ban yi bayanin shi da a farko ba to daddawa wasu dai suna son daddawa wasu kuma ba sa son amma idan kina son daddawa ko ke ma'abociyar cin daddawa je hmm. zaki iya zuba daddawa ki iya inda kike so amma gaskiya kumiyan karkashi ba daddawa kan ba ta daɗi haka so sai ki sa daddawan ki a cikin ruwan ya tafasa kara kifin naki duka ki haɗa su dai guri ɗaya mm. samu ki haɗa wannan abubuwan in yayi ya tafaso sai ki zuba wato ainihin karkashin naki wato da har zuwa wannan lokacin ba a sa manja ba ba a sa manja ba kuma a sa ɗanɗano da kuma gishiri ba a sakawa saboda kina sakawa tsin su za su yi kuma karkashin naki dama kin san karkashi yana da ƙasa haka dole sai kin tsitsince shi kin karkaɗa ƙasa ki wanke ai ba a wanke da karkashi saboda yauki yake da shi mm-hmm. za ki wanke yauki ne to za ki gyara shi dai da kyau saboda ki sai ki sannan sai ki karkabe ɗaya bayan ɗaya ake eh, tsinkewa ke eh. mm. sannan sai kuma ki yayyanka saboda in kika zo wasu ma idan ba su iya yanka ba suna iya caccakawa hmm. bayan ya riga da ya to amma kuma saukin shi ne kawai ki yanka sannan sai ki zo ki zuba idan ya tafaso ya nuna bayan ya gama nuna sai ki sauke shi sai ki fashi ya huce a ƙasa bayan ya huce a ƙasa sai ki ɗauko wannan shi gidan naki wannan gidan na buga shi na dinga daka sai da mai ya dan fara ta yawa yayi hmm. laushi hmm. sosai sai ki ɗauko manjanki sai ki kwaba da shi wato sai in ɗibi shi wannan kullun gidan Eh, sai da yi manja in saka a jiki in dan taba a ciki. Eh, ana dan iya masa gishiri kaɗan haka a ciki. To me sirrin? Me yasa sai a lokacin ne zan sa manjan kuma in kwaba da gyaɗa? Eh, to sirrin dai da yasa ake saka wannan manjan a cikin ita wannan gyaɗan shine mm. saboda ta warware gyaɗan da aka daka saboda kin san ta dunkule kuma ta yi mai. To aka warware ta aka sa mai ta warware dan sa mishi gishiri saboda dan fito da taste din shi ma mm. ko dan dananta. To bayan an gama wannan bayan kin dama sai in miyan ki already dama yana kasa to jan zan dan sa dan yawa ne ko dan kadan ake tarfawa eh to zaki saka daidai inda zai yi ma miya to saboda inda zai ji shi dai haka san dai tunda miyan dai ana so ya dan yi gwami gwami dole ki dan samu ki dan samu shi abubuwan da zai dan sa gaskiya ne kuma zai kala yawa sosai sai kuma sai ki zuba a cikin wannan miyan naki da ya dan huce miyan karkashin sai ki kada shi sosai hmm. saboda abin ya bi jikin shi ya haɗe gaba daya to zai bada kala gaskiya kala ne sosai kala ne kyau hmm. to bayan kin gama wannan ne ma tukunna tas sai ki zo ki saka ɗanɗanon ki wato sai ba na gama komai ya eh, sauka ma komai ya sauka eh sai eh. ki sa ɗanɗanon ki ki haɗe su sai ki ci gaba da juya saboda komai to zan mai da kan wuta a abu zaki mai da shi kan wuta to in ya sauka dai tun na farkon nan ya riga ya sauka ya riga da ya sauka eh sai kuma wani lokaci idan kika saka ɗanɗano a cikin miyan karkashi tunda zafi zafin shi yana tsinkar da shi to ba za ki samu wannan abu da kike so eh na yau kin nan sosai ga kauri so ba yawwa to yanzu kin gama wannan miya dama ga tuwon ki na alabu lafiyayye farin nan kin aje a gefe yaya kike jin al'amarin yanzu zai kasance ai ba magana kawai kuma gashi dan ta ji bushasshiyar kifi to mutanen nasara mun gode da wannan girki naku Ni ina godiya. A kanka a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba a ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba